Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau kamar yadda muka alkawarta a makon jiya za mu ci gaba da waiwaye akan wasu muhimman batutuwan da muka gabatar a cikin shirin na bara. Shekara ta dubu biyu da ashirin shekara ce da ke cike da abubuwan al'ajabi a fannin yanayi, bisa la'akari da sauyin al'amura daga yadda aka saba zuwa wasu da ba a saba ba, wanda ya shafi fannoni daban-daban kamar noma, yanayin sanyi da zafi, ambaliyar ruwa, har ma ya zuwa batun tattalin arzikin ƙasa da ci gaban al'umma. Mun kuma tattauna da masana domin fahimtar da mutane game da lamuran da kuma duba yiwuwar samun mafita ta hanyar jawo hankalin al'umma a game da abubuwan da suke aikatawa ko a'a. Dr. Kacalla Lawan Gabciya shugaban hukumar yanayi ta Nijar ya yi bayani a game da irin ƙalubalen da ke gaban Afirka iri-iri ne ga shi nan a bisa canjin yanayi in ɗauka kan wajen ganganin nunan a nigeria da niger muna da matsalar kamar ruwan ya zo da karfi zai zai zai mu ƙasa bankin ya zai zai ƙasa magudayen ruwa na mm. a dauka ma a wajen kan harkar noman ma yadda ruwan ke kwasuwa. a sakamakon sauyin yanayi da ake fuskanta a duniya wanda yake shafan yanayin saukan ruwan sama farfesa sani mashi shugaban hukumar da ke kula da yanayi a najeriya nimet ya yi bayanin dabarun da ya kamata manoma su kiyaye akwai ruwa wanda a turance muke cewa ruwan ƙarya da za a yi abin da kenan ka ga ruwa ya zo ya fara lokacin da bai kamata ya fara ba wanda idan manoma suka yi dauke shi a matsayin ruwan da za su zo su shuka da shi za su yi asara abin da za su shuka sannan na biyu abin da muka zo muka yi hasashe shine lokacin da za a fara yin ruwan da zai kawo shuka din sai cikin watan shida muke sa rai sannan hasashe na uku shine akwai wani abu da ake ce ma dan karamin fari sai ruwa ne an fara damina tafiya na tafiya sai kuma ruwa ya dauke yakan yi kwana goma zuwa sati uku shawarar anan shine farin nan da ana sa ran za a yi shi a wannan lokacin manoma a koyaushe gonarsa ta kasance cikin lema amma yadda yanayi ya zo canza najeriya za a samu ruwa da yawa cikin takaitaccen lokaci to wannan ruwan da za a samu da yawa shine zai sanya cewa karye ma kasa yawa kasa ba za ta iya shanye shi ba ruwa kuma in kasa ta kasa shanye shi dole ya ruga idan ya ruga kuma shine sai ga ambaliya da ake fuskanta A baran dai, shirin yanayi ya yi duba a game da matsalar ambaliyar ruwa wanda masana suke danganta ta da ɗumamar yanayi. Amma baya ga haka, ministan ma'aikatar yanayi ta Najeriya, Dr. Muhammad Mahmud ya shaida wasu abubuwa da ke taimakawa aukuwar ambaliya da ya kamata mutane su kiyaye. idan an ba mutane filotin gina gida akan ce su haƙa lambatu yana da muhimmanci domin in an yi ruwa ya bi wannan lambatu ya tafi domin shi ruwa in baka ba shi hanya ba zai ba kan to in ba a haƙa ba ruwa in ya sauka duk inda ya samu zai bi sannan wani ɗabi'a da in ana ruwa inda ake da lambu sosai su sauri su ɗebo bola ko idan ruwa ya tafi da ita wannan abu ne mummuna yana haddasa cututtuka iri-iri sannan yana daɗe magudanar ruwan yadda shi ma shi yakan kawo ambaliya. A watan yuni shekara ta 2020 kun karɓi bakoncin Dr. Abubakar Mamman Manzo masanin kimiyyar noma da yanayi daga Nijar wanda ya yi tsokaci a game da matsalar farin dango da suka yankin gabashin Afirka. lokacin nan ne faran nan ta shigo wajajen kenan da akwai ɗarɗar na me zai faru in dai mutane suka suka fara shuka abun ya hutu kenan faran nan cinyewa za ta baki da ana ta yaki da wannan farar dango don saboda a samu a rage shi farar dango yana da gurare nashi na zama a nan yankinmu na afirka abinda ake kira corn de l'afrique kamar abin da ya shahi wajen somalia ethiopia da kuma habasha kuma abin da ya shahi eritrea da wajen abin sudan kinnan to ta nan damun a gurin su ne na zama duk warin nan a nan suke suna nan kowace shekara sun yi kwai jira suke kawai a samu ruwa wanda zai ba su dama kyannan kwanan ya kyankashe so su girma kuma har su kai inda za su yi tashi a lokacin nan kuma su kada su yi wani waje ta don saboda neman abinci hallo da akwai kaman kewayen kogin chadi shi ma wannan guri ne wanda yake tumful azali kowane lokaci da akwai kwayayensu akwai kuma abin da bangaren wajen mali isa ta niger daga mali ta shigo niger ta kaɗa kuma ta yi nigeria in za ta yi teku to haka ne wannan hwarai ta yi yawa a wajajen nan sai a yi hatara mun je kadawa mun je su garin babba da sauran gurare a jihar kano guraren da ake noman rani manoma sun yi asara sosai ba kaɗan ba a dare ɗaya idan wayannan kwarin suka farma gona kafin ki ankara gaba ɗaya sun cinye dukkan furen da yake kan gonar kuma an yi masana zai bincike yana da alaka da canjin yanayi da zama yanayi da ake samu. noma ne ke ɗaukar yawancin manyan aikunan da muke yi a tsarin rayuwarmu. Mm. In shi bai ya samu tangarɗa in gani lallai yanzu kika ɗauka ne yasa sai ki gani samarin sun san kenan in kai ma ba amfani ga ki samu ba. kamar shi ne ke gugu masu ce su bar kasai kan wani libya nan mu niger kamar kan wani algeria wasu kuma sauran kasashe kan a garin tura to lalle suna samun matsaloli iri-iri wanda a ce son samu ne sun samu sana'a Mai sauraro a nan kuma za mu ja burki a cikin shirin namu na yau. Sai dai kuma ba za mu gajiya ba wajen ci gaba da kawo muku muhimman batutuwa da suka shafi yanayi a wannan sabuwar shekara ta 2021 da ikon Allah. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen gabatar muku da shirye-shiryen yanayi da muhalli a shekara ta 2020, ni Aisha ma'azu nake cewa ku ci gaba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. Ma'assalam.